Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد rahmatullahi wa barakatu. Yau muna goma ga watan Ramadan. wannan shine tilka asharatun kamila idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1435 yayin da biyar, ya daidai da shida ga watan bakwai shekara 2014 bakwai ne ko Allah nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a mu muna karatu a wannan masallaci masjidu ahlul baiti wa sahaba muna tafsiri cikin suratu ali imran kafin nan akwai wata baiwar Allah da ta turo da taimakon naira ɗari biyar ta ce tana roƙon a sa ɗanta cikin addu'a Allah ya sa ya haddace alƙur'ani Allah ya sa ya haddace ƙur'ani ita ba ta roƙa ba cewa tana so ɗanta ya zama gingine mai kuɗi ko ya zama gwamna a'a ya haddace littafin Allah da haka muna roƙon Allah Allah ya sa ya haddace alƙur'ani ya kuma azurta shi yin aiki da Alƙur'ani, ita kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya ta samu yin azumi domin ba ta da lafiya haka wani bawan Allah ya turo da akawun a kuɗi naira dubu biyar ta account ɗinmu na banki na jaiz bank sai maganan karatun da muke a unguwar dosa da yawan mutane ba san ma cewa muna karatun ba shi ya kasa yau a GITV ɗaya zuwa biyu kuma ana sa karatun a nagarta ƙarfe uku zuwa hudu saboda haka mutane sa iya karawa kuma ana sa a karin FM ƙarfe shida zuwa shida da rabi ko ka mutane sa iya tarawa Allah ya sa mu dace saboda haka sai maganar sanarwa idan Allah ya kai mu ranar juma'a muna da karatu a nan zara academy ranar asabar muna da karatu a kadaure ranar lahadi muna da karatu a nan kaburu insha Allah akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الله تعالى ينا فلا وصحبا الله صلى الله عليه وسلم cewa laqad nasarakumullahu bi badr Allah ta'ala ya taimake ku a yakin badar wa antum azilla alhali lokacin kuna yan da haka wannan jumla ce haliya Allah ya taimaka muku a badar a lokacin da kuna yan kaɗan ba ku da yawa shi yasa ba a cika samun nasara ta hanyar yawa ba domin ayar da ke gaba za mu karanta Allah ya tabbatar mana cewa man nasru illa min indillahi duk wata nasara da ka ga ta zo to daga gurin Allah take zuwa shi yasa a yakin Hunaini da Allah ta'ala ya ce wa yawma Hunaini iz a'jabatkum kasratkum falan tughni ankum shay'an lokacin da sahabbai suka alfahari da yawan su yawan bai musu amfani ba hatta waɗanda ba sa gudu a gurin yaƙi a ranar shi da suka gudu Allah ya ce wa daqat alaihim al-ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin sai da suka gudu to saboda haka shi musulmi kullum ko me zai samu ko me zai tabbata ta hannun shi bayan ya tabbata to ya tabbatar da cewa falala ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe ne Allah ta'ala ya ce fattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah la'allakum tashkuruna ko ku gode ma Allah akan ni'imar da ya muku kwatan kwaciyar irin wannan ayat da ya faɗa a cikin suratul anfal da yake kuru iz antum qalilun ku tuna lokacin da kuke ƴan kaɗan mustada a fil ardi ana raunatar da ku a bayan ƙasa na an yi takassafa kuma nasu kuna jin tsoron mutane su wabce ku a yi muku ɗauki ɗaiɗai saboda ba ku da yawa fa da kun sha'awakum sai Allah ya tattaro ku sannan ya ƙarfafe ku sannan wa nasaru fa au fa ayyadakum Allah madaukakin sarki ya ƙarfafe ku sannan ya ainihin wato ya tattaro ku ya ƙarfafe ku da nasararsa wa razaqakum min at-tayyibati sannan ya azarta ku da ababan ci masu daɗi la'allakum tashkuruna shi ma yake dan ku gode ma Allah akan abin da Allah madaukakin sarki ya muku na ainihin wato ni'ima to shi musulmi mumini kullun so ake idan Allah ya yi masa ni'ima ya gode ma Allah ta hanyar aiki mai kyau da yawa daga cikin mutane godiyar mayu suke ma Allah Allah ya musu ni'ima daga baya kuma su rasa wanda za su fito na fito da shi shi Allah wani ne za ka ga yana karatu ya ce a yi addu'a jarabawa ta yi a yi addu'a ya gama karatu ya ce yana neman aiki a sa cikin addu'a a yi addu'a da ya tsallake nan shirin lokacin da ya hau kujera ya samu aiki ya samu mukami farkon wanda zai fara faɗa da shi shi ne Allah saboda ya samu dama sai tukunna daga baya shi kuma Allah in dai zaka tsokane shi to ka jira sai ya kama ka ta inda baka taba tsammanin zai kama ka ba wannan ka'idar ta zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadisi sanastajriduhum min haythu la ya'lamun talanin ubanni da duk wanda ya kare wannan qur'anin sai na kama mutum na masa talala na kama shi ta inda bai taba tsammanin zan kama shi ba Allah ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri ne inna kaidi mace dabaran Allah tana da karfin da in yi shirya yake sai ka faɗa ba wanda yake tsallakan da kai to da haka yan uwa a yi kokari idan biki aka yi Allah ya baka dama kana da wadata ka sa a gasa raguna biyu ko uku ka wani ɗan ƙaramin kati get pass ka zo ka ɗan nemo mabukata ka ɗan raba musu get pass ɗin nan ka ce akwai waliman cin ragu gasashen rago da mai da yaji ko kuwa da fatsalar da faro mutane su ci zai wahala a taron mabukatan da aka kira suka kira gun su yi addu'a Allah ba zai karba ba amma mutane sai a je a da cocktail party cikin party bala'i party tashin hankali party sai an gama sai an watsi tunda an tsokana Allah rigima to a jira abin da zai ba sai sa wata rigiman kana zaune baka san abin da ya faru ba sai Allah saka saka ciki a ce ai wannan ce an yi aure wallahi mota aljanu ce yanzu akan ta sun hana ta zama saboda haka kuma duk duniya yanzu ba wanda zai iya warware matsalar aljini in ba ka kala ba likitan ka kai mai matsalar aljini ko raka ne idan shi ma ta fi karfin sa ko ba Allah ya sa mu dace to gaskiyar magana dai wannan ita ce sifa ta bayan Allah na kirki idan Allah ya yi musu ni'ima gode masa suke ta hanyar aiki mai kyau in babu kuma sai su haƙura ba sifa ba ce ta mutanen kirki Allah ya maka ni'ima sannan kuma ka ƙabilan wato kai masa godiyar mayi shi ya kyautata maka kai kuma ka munana masa wannan bai dace da sifa ta mutanen kirki ba Allah ta'ala ya sa mu dace sannan aya ta gaba Allah yake istaqulu lil mu'minina a lokacin da kake ce ma ainihin wato masu imani da haka wannan istin zarfun ne limama da zamani mabni ala sukun fi mahalli nasb huwa mudaf taqulu fi'l mudari marfu' wa fa'iluhu anta wanda ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka jumla fi'liya taqulu ita ce fi mahalli jarrin mudaf ilayhi lil mu'minina wa yake fadawa su ne masu imani yake ainihin wato faɗawa? wanda wannan masu imanin da ake magana da su sune ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai salamu din harfu jarrin ne al mu'minina ismu majrurun ne bil ya wa alamatu jarrihi al ya niyabatan an al kasri li'annahu jam'u mudhakkar salim saboda haka yana da ainihin wato a ta'alliki da ainihin wato taqulu Allah yake cewa alan yaksiyakum ashe bai ishe ku ba an kun? rabbukum ubangijin ku ya karfafe ku bi salasati alafin min al mala'ikati da ainihin wato mala'iku dubu uku munzalina masu ainihin wato sauka wasu malamai suka ce wannan Hamza ta alam a nan hamza ce istifhamiya littaqari wasu ka hamza ce istifhamiya lil inkari Allah ta'ala inkari yake shi yasa yakfiya fi'ilun ne mudari'un mansubun bilan saboda alan yakfiya haka kum din shine fi mahallin nasbin maf'ulin bihi muqaddam an yumiddakum an harfu nasbin wa masdarin wastiqbali يمد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه السكون كو وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره كم شيء في محل نسب مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل مؤخر نأين وتو يكفي ذاك إشي كما يمدكم ربكم كما شين فاعل ناشي ذاك الله تعالى يكفي ألم يكفيكم بإشيكم an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya karfafe ku bi salasati alafin min al mala'ikati da ainihin wato mala'iku guda dubu uku munzalina masu sauka in ji Allah madaukakin sarki yanzu a ce kuna abu Allah ya turo mala'iku dubu uku wanda za su kawo agaji da ɗauki akan abin da ko mala'ika guda ɗaya Allah ya turo kwaya ɗaya kawai a yan gama ballantana mala'ika har guda ɗaya har guda dubu uku a ƙarƙashin wani malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ibnu kasir ya kawo wasu hadisi shi akwai wani mala'ika daga cikin mala'ikun Allah tsakanin sa da kafaɗarsa ya kai tafiya shekara ɗari bakwai mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah ba shi yasa mala'ika jibril ba da annabi ya ganshi Allah yake wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya ce ya ga da fuka guda ɗari shida kowane fuffuke kwaya wannan duniyar ta masa kaɗan ya buɗe shi to ya kuma girmansa ga baki ɗaya shi yasa ai wasu mutane da suka matsa in Allah yana so su yi su ba annabin da aka turo dan me ba a turo malaika ba su dira yawon wa'azi tare laula unzila ilayhi dan me awil a dinga turo malaika sai kuna ma na zira. sai sun ga yawon wa'azi tare idan annabi ya faɗa abu ga mala'ika a dama sai mala'ika ya ce eh da gaske ne ni mala'ika ne ni ne na kawo sabon Allah ya ce ina ai kullu kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da a ce ƙasa mala'iku ne suke tafiya akan ta lanazzalna alaihim min as-sama'i da sai mu turo mala'ika daga sama yanzu ana karatun nan kawai kaje abu ya duro daga saman nan aka ce karon mala'ika ne ya duro daga nan waye waye eh ay <laughs> ko <laughs> ina so ku wato mala'iku abin ya wuce da kuke tunani yanzu adawa da suka miƙe suka ce man ashaddu min naquwa waye kai matsananin ƙarfi Allah ya ce awalam yaro anna alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah ya fi su ƙarfi duk wannan ƙarfin da adawa suke da shi da Allah ya yi tambaya ya ce fa hal tara min baƙiya ko kuna ganin rago wasu ko yanzu a yawon mutum a duniya akwai wani mutum da za a nuna masa a ce wannan ragowar ba'adi ne ko ba ne babu shi amma duk wannan ƙarfin da suke da shi fa mala'ika aka turu tsawa kawai kamar kai ne ka ce kai nan fa an gama fa <laughs> to kaga eh, ba su ma yi haƙuri an ƙara kuɗi ba ana cewa kai shi kenan magana ta ƙare an gam da shi yasa Allah ya ce wa ma ya alamu junuda rabbika ba wanda ya san adadin rundunar Allah ta mala'iku in ba shi kaɗai subhanahu wata'ala ba to shine Allah ta'ala yake wannan magana shi yasa malamai suka ce wannan bi salati din wato aljar wal majrur ne wa huwa mudafun sannan alafin mudafin ilaihi wa huwa man'ut al-awwal wa huwa man'ut min al-mala'ikati al-jar wal majrur ne shine fi mahalli nasbin na'at al-awwal munzilina dinnan ba hal bane wato shine ainihin wato na'at al-sani aya ta gaba Allah ya ce me bala in تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم من فورهم هذا يمدركم ربكم بخمسة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مسوين ما لم يسكت wato wa yajmi'u ahli tafsir ala anna Allah ta'ala anzala al-mala'ika yawma badr malamai sun yi ijma'i cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da mala'iku ranar yakin badar wa annahum sharaku fi qitalil kuffari kuma lallai mala'ikun nan sun yi musharaka tare da masu imani wajen yaƙar kafare wa qala ibn abbas abdullah dan abbas Allah ya ƙara musu yadda yace lam yuqatil al mala'ikatu siwa yawm badr mala'iku ba su taɓa sauka ba suka yaƙi in ba yaƙin badar ba shi yasa Allah ta'ala sai ce bala ba ma wannan ba shi yasa wannan harku jawabin ne bala ba ma wannan ba shi yasa suka ce daga cikin wato harafi na jawabi kaman ainihin wato na'am akwai la akwai na'am akwai bala akwai i akwai ajal akwai jalal akwai jir akwai inna shi yasa ka iya ganin inna wani gurin ba harfu nasbin bane da ne a iya kawo inna da ma'anan harfu jawabin da ma'anan na'am kamar cikin suratul tsaha da ake kawowa da ruwaya guda biyu kamar kalu inna hazani la sahirani ko kuma in hazani la sahirani idan mun dauki inna hazani la sahirani inna ba harafi bane na taukidi da nasba idan aka kawo inna abin da ke biyo bayan shi dole ya zamanto yana da nasba kaga bai zai a ce inna haza ne ba sai dai a ce inna ne kuma ba a ce inna ne ba inna haza ne aka fi da haka in mun ɗauki in haza ne in ɗin har yau tana nan a matsayinta wato a saƙila da haka in ɗin a wannan gurin almukaffafa ce mina saƙila da haka sai zama inna haza ne bi ma'ana na'am haza ne waɗannan lasahira ne wuri ina fata fahimta Allah ta'ala ya ce bala na'am in tasbiru idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah tunda a ƙarshe Allah da ya faɗa mana kafirai za su yi mana makirci da makila ko sai da yake mana bala in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'an to a wajen bugawa da makiyama Allah sai da ya ƙara maimaita wannan yace bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah wa'annan mala'ikun za su zo muku da ainihin wato gaugawa ba tare da jinkiri ba hadha yumdidukum rabbukum wannan ubangijin ku zai ainihin wato karfafe kuma bi khamsati alafin milal mala'ikaci mala'ikati da mala'iku ainihin wato guda dubu biyar musawwimina wanda aka ainihin wato yi musu alama shine zawi simatin wa alamatin mala'iku ma'abuta ainihin wato alama dan haka a baya Allah ya yi maganan mala'iku dubu uku ne amma sakamakon taɓawa da asabaru sai Allah madaukakin sarki ya sa a ƙara adadin mala'iku sai sa wannan halin da muke ciki daga cikin abin da zai taimaka mana gurin fita daga halin da muke ciki sai mun ji tsoron Allah kuma sai mun yi haƙuri a kan bin Allah duk abin da aka ce wannan abin na Allah ne Allah ya shafa to mu yi haƙuri gurin bin shi sannan mu fifita aikin Allah akan aikin kawunan mu yawan mu idan abu ya kaso yana da alaka da addinin Allah za a tsaya a yake kowa sai yana ta kawo uzuri kowa yana da uzuri yana da uzuri amma idan sami wa kafa wadi wannan zan yi shi ne ga wanda yake ainihin wasu jin tsoro shi yasa taba wannan da Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaqu Allah ya ce walau anna ahlul qura da a ce mutanen wani gari amanu za su yi imani wata kausan nan su ji tsoron Allah Allah sai ya ce la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardi la sai mun bude musu kofan albarkoki daga sama kasa malamai suka ce inda Allah ya ce la fatahna alaihim baraka da yayi domin albarkar Allah ya dai wai sun iyakata amma sai da ya kaji sai ce la fatahna alaihim barakatin ba albarka ɗaya zai buɗe ba albarkoki zai buɗe sakamakon ainihin wato takawa shi yasa wannan azumin yana daga ciki yana daga cikin dalilan da yasa Allah ta'ala ya ce ai wannan azumin dan azumin ya zamanto sila ta tsoron Allah tsakanin mu da shi dabban layya da ake yankawa Allah cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku Naman da jinin ba shi da alaka da Allah abin da yake da alaka da Allah tsakanin ku da shi shine taqwa shi wanda wanda yafi kowa girma a gurin Allah wanda yafi jin tsoron shi inna akramakum indallahi wanda yafi kowa tsoron Allah a gurinsa shi yafi ainihin wato girma a gurinsa shi yasa za mu ga da yake in tasbiru in din shar'iyya shi. da aka tasbiru shine fi'ilun mudari'un majzumun bi shar'iyya wa tattabu wa ya'tukum min fawrihim duka aqaf akan wannan jimlar da aka kawo ta in to hada yumdidukum shine jawabi ne in din in dai kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kuka yi kaza to Allah madaukakin sarki zai kawo ƙari. kuma za mu ga cewa mafi yawanci duk inda Allah ta'ala ya kawo irin wannan sai ya kawo shara'i ya kawo jawabi na shara'i kuma mun san cewa a karatun nahau da inda aka ce ga jimla ta shara'i to sai an samu fi'il shart ake samun jawabu shart in ba a samu fi'il shart ba babu ranar da jawabu shart zai samu Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce in tansurullah yansurukum in kun taimaki addinin Allah to Allah zai taimake ku idan ba a samu taimakon addinin Allah daga gurin ku ba ba a samu fi'il shar ba ko to babu ranar da za a samu jawabin shar shine a samu taimakon Allah kan ba zai taba yiwa ba ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kun ji tsoron Allah sai ya sa muku alfurqan in ba ku je ba ba za a samu ba in ta tajtanibu kaba'ira ma hauna an an nukaffir ankum sayyi'atikum in ba ku ji ba ba zai taɓa yi ba saboda haka ga sharadin kuma ga jawabu idan an samu fi'il sharda a samu jawabu shar in ba a samu jawabu shar ba in ba a samu fi'il shar ba babu jawabu shar kuma ko ayan da muka karanto ranan nan haka Allah ya faɗa yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum in kun yi tsoron Allah kuka yi haƙuri to kaidin su ba zai cutar da ku amma in mutane suka idin tsoron Allah kuma suka ƙi haƙuri gurin bin Allah to duk lokacin da makiya Allah suka shirya makirci akan ku sai ya cutar da ku wannan shine ga dawabun la kuma shar'in Allah ta'ala ya shirye da mu aya ta gaba ya ce ne وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله ألا تعالى بسن وإن ملائكم با إلا بشرى لكم سيدا بشارة غريكم شيخا ونواهم wasu ka ce fiya ce wasu ka ce adab da haka ma din ainihin wato nafiya ce ja'alahu Allah ja'ala fi'il madin ne mabni ala al-fathi hu din shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi awwal muqaddam Allah shine fa'ilun mu'akkar illa ka'i wa adatu istisna'in ko illa adatu hasl bushra shine sai zamantu maf'ulun bihi thani na ja'ala to ma ja'alahu Allah Allah bai sanya ainihin wato su wa'annan mala'ikun ma illa bushra lakum sai dan su dinga yin ainihin wato bushara gare ku da haka muka sha yin bayani muka ce me bushara a baka labari wani alheri yana zuwa tun kafin alherin ya zo shine ainihin wato bushara shi yasa daga cikin sifa na manzon Allah shi bashirun nazirun ne manzon Allah yana bushara yana baka labari idan ka bi Allah ga wani alheri zai same ka tun ma kafin alherin ya zo sai Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al ana musu ainihin wato bishara to wannan shi Allah ya ce wala tatma'inna kun bi kuma dan ainihin wato zuciyar ku ta natsu da ainihin wato wannan abun sai ya ce wa man babu ainihin wato wata nasara illa min indillahi sai daga gurin Allah al-aziz magwaye alladhi yaghlibu wa la yughlabu alayhi wanda yake da rinjaye a kan kowa shi kuma ba wanda ya isa ya rinjaye shi alladhi ya'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u wanda yake daga wanda ya ga dama ya sauki wanda ya ga dama sannan alhakim wanda yake yin hukunci bayan shi yake hukunci wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab in al-hukmu illa lillahi sannan kuma al-hakimu wanda yake sa kowane irin abu a sashi inda ya dace a sashi shine ainihin wato alhakimu sannan Allah ya ce li yaqta ne ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الله ينا سوكر دو إن الملائكة نشين ليقطع طرفا دن ينكي أينهم وتو وتجماعة shine ko ta'ifa min alladhina kafaru daga cikin ainihin wato kafirai shi yasa wannan lamun lamun ne na ta'ali yaqda shine fi'lun mudari'un ainihin wato mansubun bi an al-mudmara jawazan ba'da lamun ta'ali wa fa'iluhu huwa shine lafzul jalala Allah da aka tarfan shine maf'ulun bihi wa huwa man'ut min alladhina wato jimla shubuhu jimla domin min harfu jarrin ne alladhi ismu mawsulin ne mabniun ala al-fathi fi mahalli jarrin bimin kafaru jumla ce fi'liya ita ce sila ta ainihin wato ismu mawsul da haka shubuhu jumla ce ne fi mahalli naslin na'at na ainihin wato tsarfan Allah madaukakin sarki yana saukar da waɗannan mala'ikun ne li yaqta a tsarfan dan ya yanke ainihin wato jama'a ta kafirai aw yasbitahum ko ya ainihin wato sa tsananin fushi ko ya sa su ainihin wato rauni duka malamai sun fassara da wannan shine shiddatul ghaibi aw al-hawn aw al-da'f tsananin ainihin wato fushi ko ainihin wato rauni ko kuma ainihin wato ainihin wato rauni din malamai sukan ce akan ci al-katbu fil lugha shine wato sar'u shay'i ala wajhi idan aka kifar da abu a fuskar sa sai a ce masa al-katbu kenan li yaqta tarfan min alladhina kafaru aw yakbitahum ko Allah ya dinga kifar da su akan ainihin wato fuskokinsu, da haka sukan ce yuqalu aka ce ana cewa eh, eh, ana cewa wato eh, katabahu kataba, wato na kifar da shi su ainihin wato kifu wannan malaman tafsiri sun fassara shi da wannan sun maƙad yuzkar wal murad bihi al isda'u sana'akan amfani da kalman wato ya bita da ma'anan ainihin wato kaskantarwa wal ihlak da hallakawa wal la'an da kuma nisantawa daga rahamar Allah wal hazima da kuma ainihin wato karewa wal da fushi wal izlal da kaskantarwa dukkan wannan malaman tafsiri sun fassara wannan kalma liyakbitahu Allah ya ce dama innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu wanda suke saba ma Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kubitu an kaskantar da su an wulakanta su kama kubita alladhina min qablihim kama yadda aka wulakanta wanda ke gaban su Allah ya ce wa qad anzalna ayatin bayyinatin mun riga mun saukar muku da ayoyi mabayyani sannan walil kafirin azabun muhim kafire suna da ainihin wato azaba ta wulakanci Allah ta'ala ya kiyaye mu da haka shine aw yakbitahu sannan fa yankalibu sai su juya Ka'ibina suna ainihin wato tababbu irin wa'annan ayoyin da muka karanta a nan Allah ya faɗi irin su a cikin suratul anfali Allah ya ce in tastabi suna rabbaku ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastaja balakum sai Allah ya karba muku malamai sun ce bambancin al-isti'ana wani lokaci da al-istidafa shi al-isti'ana kana neman taimako ba tare da ka shiga matsala ba al-istidafa kuma ka shiga taimako ka shiga matsala kana neman taimako shi yasa zamu ga mutumin nan da suka haɗu da annabi Musa Allah yake fastaga ta wallazi min shi'atihi ala allazi min aduni saboda ya riga ya shiga matsala yanzu yana neman a kawo musu agaji shi yasa aka ce fastaga ta Allah yake cewa anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin lalle ni mai karfafa da ainihin wato mala'iku ne sai ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum anan kuma wa litatma'inna qulubukum bihi Allah madaukakin sarki sai ce wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim ko wa man nasru illa min indillahi ala, amma a suratul anfal wa man nasru illa min indillahi inna allaha azizun hakim sai Allah ya ce idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu a lokacin da Allah ya saukar da wato gyangyaɗi ya dinga rufe sahabban manzon Allah saboda aminci daga gurin shi ana yaƙi fa amma kana gyangyaɗa ko kuwa ba aminci bane daga gurin Allah a ce ana ruwan wuta kana ɗanyen gyaɗa idan ga shi kuma nu'asa amanatan min sannan wa yunzil alaikum min as-sama'i ma'an la kuma ruwa Allah ya saukar daga sama in gari yayi zafi in aka saukar da ruwa sai ka da an dan numfasa Allah madaukakin sarki yace la yutahhirakum bi Allah ya saukar da ruwan ne dan ya tsarkake ku da shi wa yuzhiba amkum rijza shaytan Allah ya tafiyar da dattin shaytan akan ku Waliyar yarjika ala qulubikum sannan Allah ya tabbatar da zukatanku akan addini sannan wa yusabbita bihi al sannan Allah ya tabbatar da jigabijinku akan addini wannan shi mun taba tattauna da shi sai dai dan yau ayi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijza ahla al-bayti wa yutahhirakum tatahira alisa da niyyar cewa wai a imma na ahli al-bayti ma'sumai ne saboda Allah ya ce inna wa yutahhirakum tatheera nace to ai da ya halatta mu ce wata aya ta fi wata Qur'ani na sai mu ce wacce an Allah yayi magana akan sahabban annabi ta fi wacce domin wannan abu biyu aka faɗa wannan kuma abu biyar aka faɗa idin ga shi kuma nu'asa amanatin minhu ɗaya kenan wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an bi kenan li yutahhirakum bi wa ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام أبو بير الله يفعل أكن صاحب من Allah. sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idhihi rabbuka ila mala'ikati a lokacin da Allah ya wahayi zuwa ga mala'iku cewa anni ma'akum ni ina tare da ku fasabbitul ladina amanu Allah madaukakin sarki ainihin wato ya da umarni cewa lallai fa masu imani su samu ainihin wato sabati ko suka tabbata sai ki sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannan zan dauki tsoro zan sa a cikin zukatan kafiri na ka fadribu fawqa al-a'naqi wa dribu minhu kull bana. za ka dinga kaje fadribu fawqa al Allah shi ku dake saman wuyayen su sannan kuma a daki dukkan ainihin wato kowane ɗan yatsa sai ce zalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu za a yi musu haka ne saboda sun saba ma Allah da manzon Allah wa man yashaqiq Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqabi sai ce zalikum fazuquhu wa anna lil kafirin azaban nar wannan azaba ce ta duniya za su ɗanɗana azaba ta lahira kuma Allah ya samu dace sai ya ce me ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله تعالى يتي ليس لك من الأمر شيء الأمر نسا الأمر نسو بأهنن كيك أو يتوب عليهم إذا الله يقدر ما يكتب توبا سو أو يعذبهم كل كما يمس عذابا أما فإنهم ظالمون لن سوء الظالمين malamai sun yi maganganu wajen guda hudu dalilin sababin saukar wannan ayar faqala qaumun wasu mutane suka ce nazalat fi ahli bi'r mauna ta sauka akan mutanen wato ma'abuta rijiyar mauna wa hum sab'una rajulan min al-qurra'i wato mutum saba'in ne makaranta al-qur'ani ba'athahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ahli bi'r mauna annabi ya aike su su je wajen wata wayannan mutanen fi safar a cikin watan safar sana arba min al a shekara ta hudu daga ainihin wato hijira ala ra'asa arba'at ashhur min uhud liyu'allimu an-nas al-qur'ana annabi ya tura su sai su koya wa mutane karatun al-qur'ani wal ilma sannan su sanar da su ilimi amiruhum al-munzir bil amr shugaban wannan tafiyar shine al-munzir bin amr فقتلهم آمر bin طفيل amir bin tufel ya jagoranci kama mutum saba'in da annabi ya tura a karantar makaranta alkur'ani aka kashe su Nan ka san cewa wayan kashe masu addini ba koyo aka fara ba In duk wanda ya san dama ba zai ibin wannan hanyar ba to kare ni in tsoron mutuwa kake ji ka koma gefe kai ta harkar ka kuma duk bala'in ka sai ka mutu kullu bunun unsa wa in qala salamatuhu yawman ala alatil hadba a ma'mum duk ɗan da mace ke tara haife shi ji yadda rayuwa za ta yi tsawo to wata rana ko yana so komai zai an kai shi makabarta shi yasa da an haife ka to mutuwa ta zama dole a kan ka kuma dole mutum ya san wannan saboda haka wajada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min zalika wajda shadida manzon Allah yayi bakin ciki akan wannan bakin ciki mai tsanani wa qala ta shaharan fi salawati annabi ya na wata ɗaya a cikin sallah kulliha yad'u ala jama'atin min tilkal qaba'il a cikin kowace ainihin wato sallah sai annabi ya tsinuwa akan wa'annan kabilu sai ya alqunuti bil la'an was sinin yace Allah ya tsine musu kuma Allah ya kawo musu fari fa nazalat sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayan cewa laysa laka min al-amr shay'un ai su ba a hannun yake ba in Allah ya ga dama su tube ya karbi tubar su ko kuma idan Allah ya ga dama ya musu azaba amma fa innahu zalim lalle su azzalimi magana ta biyu salim daga baban shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza rafa'a ra'atahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhira in ya dago daga kanshi daga raka'a ta karshe min al-fajr daga sallar al-fajr yaqulu annabi yakan ce Allahumma al-an fulanan Allah ka tsine mu wani sai kira sunansa wa fulanin wa fulanin ya ce Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani ba'da ma ya kula sami Allahu hamdahu rabbana wa lakal bayan ya dago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamdahu rabbana wa lakal hamd sai ce Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani Allah ya tsine mu wani fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da cewa laysa laka min al-amr shay'un al'amarin su ba hannunka yake idan Allah ya ga dama su tuba ya karɓi tubar su in ya ga dama ya musu azaba domin shi Allah shi kaɗai ne ba wanda ya sai ya ce dan me za ka yi kaza sai abin da ya ga dama wa rabbuka ya ma yasha'u ya yakta ma kana na al-khira bayi ba su da wani zabi wannan yasa annabi Ibrahim da ya addu'a ce Allah ka azurta garin Makka sai ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir Allah yace wa man kafara addama wanda ya kafirce sai na ma azuki in an zo lahira kai in wulla shi wuta amma annabi ibrahim ya roƙa ai mutanen makka amma wanda ya imani da Allah Allah ya ce a ni ba haka nake ba amma wanda ya kafirce sai na shi. in ya zo lahira in wulla shi ba sannan magana ta uku malamai suka ce nazalat wannan ayar ta sauka yau Uhud da ranar yakin Uhud za mu karanta nan gaba sabi daga Anas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusirat ruba'iyyatu an karya masa haƙura ruba'iyya yau uhud ranan ranar yakin hudu wa shudda fi ra'asi aka fasa wa manzon Allah kai fa ja'ala yaslitu dama an annabi ya tashi yana share jini a jikin shi kaji manzon Allah a fagen wannan addini gashi an ji mai ciwo yana share jini a jikin shi kai kuma kana so za ka yi addini amma dan alallaba ne ba shi ba ne to saboda haka shi yasa muka sha faɗa cewa mu ba mu ɗauka cewa wai mutuwa akan tafarkin Allah kaskanci ba ne ko wani abu ya same ka kasance ne a'a wanda duk kaga ya dauki wani abu ko bai fahimci addinin bane manzon Allah yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajjuna diyaw yaya mutanen da suka fasa ma annabin su kai za su samu babban rabo wa kasaru rubaiyatahu kuma suka karya masa haƙura wa huwa yad'uhum ila Allah azza wa jalla alhali yazo yana kiransu zuwa ga Allah ba zuwa ga kanshi ba Allah ya ce masa dama kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wani ayati laysa laka min al-amri shay'un al'amarin su ba hannun kai yake ba idan Allah ya ga dama su tube ya karɓi su idan ya ga dama yi musu azaba amma tabbas abin da suka yi sun yi zalunci magana ta hudu Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Uhudu yana ce Allahumma al'an al-Harisa bin Hisham Allah ka tsine ma Haris bin Hisham Allahumma al'an Safwan bin Umayya Allah ka tsine ma Safwan bin Umayya fa nazala sai wannan aya ta sauka laysa min al-amr ba hannun kai ba kuma wayannan mutanen da annabi ya ta ayinin suna anan ce Allah ya tsine musu sai da suka dawo suka musulunta a baya yanzu me yake koya mana akwai mutanen da zaka ji suna cewa su ba su yadda yanzu wani musulunci ba ya musulunci a ci banza sai ka ce wutar ta ba ba su ci kai ka fi karfin an dai lahara Allah danna ka wutar ne ko kana da garantin cewa ka hawo ne da har zaka ce ma kai ba ka so wane musulunta wayan yin musulunta a ci banza amma guri kake Allah ya kashe wani akan kafirci don wani ya mutu a kafirci wace ka kake aikin riba shine kana musulmi ka ceto wani kai ya fada kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ne na bayhudi ba shi da lafiya ya tashi ya je ya gaire shi yana shigowa ginin shi aiki a kwantin ba shi da lafiya annabi ya masa da'awa yana cewa ka ce la ilaha illallah shi kuma baban ya kalli kyakkyawar mu'amalar da annabi yake da ita yaron yana so ya faɗa ya kalli annabi ya kalli baban. da yaron ya fahimci ce da baban ya fahimci cewa yaron yana so yi ma annabi biyayya ne ya kalli yaron yake masa a sai abal qasim kai ma baban biyayya wani sai yaron ya faɗa yana faɗan kalmar shahada ya cika amma Allah ya fito daga gidan yana cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya tsamar da wannan daga shiga wuta da mu kuma yanzu ba haka muke ba ba tausayi a zuciyar mu mun ga mutum yana ba daidai ba so muke ya mutu akan kuskuren ba ma fatan ya gyara to shi yasa jiya mun yi wani program a nan a sultan bello tsohon masallaci bangaren masallacin mata yau mun gayyaci gayu mutanen Allah eh hum ahlul lahi wa khasatuhu su ba su damu da kowa ba an damu da su ko kuwa mun gayyace su buɗe baki kuma an shirya abinci yadda ya kamata da shinkafa da nama da alale kowane alale akwai kwai a ciki da kaza kowane abinci da kaza da kayan shaye-shaye da tante da lashe-lashe da eh, aka zo aka goge wuya jiya kuma muka yi masa fatan alheri kuma din da gayu suka a garin nan a kowace majalisa muna musu albishir mu yan uwansu ne muna tare da su kuma su musulmi ne ba kafare ba ne yawa kuma muna fatan Allah ya shirye da su Allah ya dawo mana da su kan hanya wannan ne Allah ya sa mu dace don haka wannan ne. da haka ya tuba alaihim fa aslamu wa hasala islamu wayannan mutanen suka musulunta kuma suka kyautata ainihin wato musuluntin su dan haka la yujuzu bai halatta ba ta'ayinin wani addini masa albarka mun karanto a baya a tafsirin mu na shekarun da suka wuce ƙarƙashin innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in mun kawo maganar ibnu kasir da ya faɗa yace ko kafiri ne bai halatta a ayyana shi ba a kira sunansa a ce Allah ya tsine masa matuƙar yana da rai in ba ya mutu akan kafirci ba to in bai halatta a kama sunan kafiri a tsine masa albarka ba nan gashi annabi ya Allah ya ce laisa laka min al-amr shay'un ai al'amarin su ba hannun kai ba wa ake faɗa mu wannan to kai kuma da zaka kira sunan wani ka dinga tsine mai albarka waye ya saka shi yasa akwai bambanci tsakanin alla'anu bil wasf da kuma alla'anu bil ta'ayyid alla'anu bil wasf in ka ce Allah ya tsine ma mazanata ka ga baka ayyana ba in wani yazo ya ce da shi kake to wannan kuma neman rigima yake ko fa in ka ce Allah ya tsine ma barayi ka gama ka ayyana ba in wani zai ce da shi kake ta kuma ne neman rigima yake ko kuma idan da ba a san barawo bane yanzu yana so ya bayyana to a san shi barawo amma ya baka ayyana ba amma kai ta ayyinin wani ka kira sunansa ka kinyi masa albarka wannan la yajuzu bi halatta ba wataƙila za ka bi wasu sun saba yi kuma da sunan malanta da makamancin irin wannan wanda mu bai dame mu ba amma ni abin da na karanta a rubuce shi zan fara bai halatta ba haramun ne kama sunan wani a tsine masa albarka wani ko da arni ne matukan yana da rai bai mutu ma haramun Allah ta'ala ya samu dace Allah madaukakin sarki yake walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lalle duk abin da ke cikin sama ko ƙasa na Allah ne sannan ya gusuru liman ya sha'u Allah yana gafara ga wanda ya ga dama sannan wa yu'azzibu man ya sha'u wanda Allah ya ga dama yi masa azaba shi yasa in mutum ya mutu yana aikata laifi in ba shirka da Allah bane yana karkashin mashi'a ta Allah in ya ga dama ya haɗu da al na Allah in ya ga dama ya haɗu da al na Allah Allah ya ce kar ya yi in an zo lahira Allah sai masa azaba gurgurdan laifin da yi, yanzu Allah ya masa adalci in ya ga dama ya haɗu da al na Allah Allah ya ce kar ya yi an yi rashin sa'a ya yi. in aka zo aka tsaye da shi a shi lokaci kaza ba kai kaza bai ce ina ya Allah a shi ba kai kaza bai ce i eh, sai an gama lissafa a ce je ka an yafe maka wallahu ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne sannan rahim Allah madaukakin sarki mai jin kai za mu karanta a nan gaba ƙarƙashin walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum za ku ji mai malamai suka faɗa akan irin waɗannan abubuwa shi yasa duk mutumin da yake tsakaninsa da Allah akwai magana su yi kokari ya gyara wannan tsakaninsa da Allah ne bayi ba su da ikon yin hukunci tsakaninsu da wani akan abin da Allah ta'ala ya shirya da mu aya ta gaba Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku wanda kuka yi imani ya ku wanda kuka yadda ba wanda za ku bauta ma in ba Allah ba kuka yadda da manzancin manzan Allah sannan kuka yadda da addinin musulunci Allah ya ce la ta'kulur riba kada ku ci riba mu mudafa ninkin baninki bare da muna tasiri karkashin faɗin Allah ta'ala da muka yi tun daga allazina na riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakabbaru ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba mun tsaya mun yi dogon bayani akan abin da ya shafi matsala ta riba zaka kuma man tafsiri in malami ya tsaya ya tattauna matsala da tsawo in ya zo sai ka ga ya taƙaita ta ce ka koma matsala ta kaza sai ka duba da haka wanda yake son dogon bayani akan matsalar riba da maka shi ma ya koma wancan kafin sai al <coughs> Allah ta'ala ya ce wattaqullaha lalle ku tsoron Allah la'allakum tuflihun ko ka samu babban rabo a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Abu fida Isma'il bin Umar bin Kathir al-Qurashi al-Basri summa Dimashqi yace yaqulu ta'ala Allah yana faɗa, nahiyan ibadahu muminina yana hana bayansa masu imani an sa'atir riba wa aklihi akan mu'amala da riba da kuma cin riba din sannan a du'afan mudha'afa riban ninkin bane wanda a cikin nau'in riba ita ce mafi muni kama kanu fil jahiliya kamar yadda suka kasance a jahiliya ya kuluna suna cewa idan Allah ajalud dai idan ainihin wato lokacin bashi yayi idan mutum ya biya shikenan in ma an biya ko dai in kana so ka biya idan lokacin bashi an baka sai a cikin in ma kana so ka biya wa in ma an biya ko kuma a ƙara maka fa in qadahu in ya riga ya biya bashin kenan wa illa in ba haka ba za hufin mudda sai a ƙara masa zuwa wani lokaci kamar yadda ko ga ana yi a bankuna za a ɗauki bashi a baka haɗe da interest ba haka yake ba idan lokaci ya yi in ka biya bashin wani lokaci ma don zalunci bashin za ka biya sai a ce ba a so ka biya bashi, saboda wannan interest ɗin ya ci gaba da ya ci gaba da zuwa wa zadahu al-akhar fil qadar wani ya ƙara maka a cikin ainihin wato qadar wa hakaza kullu amin fa rubbama tada'afa al-qalilu hatta yasira kaseeran mudha'af a iya daukan bashi kadan a baka amma saboda kuɗin yana hawa yana karuwa yana karuwa kuɗin kaɗan sai ya koma ya zama mai yawa akwai wani bashi da nake so in faɗakar da masu bayarwa da masu karɓa akwai wani bashi da ake bin mata gidaje ana ba su sunansa lafu sunansa ne lafu eh, lafu lafu ko to lafu eh matan aure ake ba lafu Amma lafu so dan ka ka gane cewa abinda Allah ya faɗa ya ce ya mahaqullahu riba wa yurbi sadaqa duk dukiyar da aka yi mu'amala da ta hanyar riba albarkar ta ma sai Allah ya shafi akwai matan da suka je suka ci bashin wasu ni na tsaya akan rigima in ba haka ba da sai auren su ya mutu sai a zo a ce za a ba mace naira dubu ashirin bashi idan an ɗauki naira dubu ashirin an baki uwar kuɗin yana nan sai a ce to duk wata ko duk sati za ki kawo dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyar an fahimta a yau idan duk wannan dubu ɗaya da ɗari biyar da kike ba kawa ba wai bashi ba ne ana yadda kuɗin a ce yanzu in kin kawo dubu ɗaya da ɗari biyar an baki dubu ashirin sannan saura naira dubu goma sha takwas da ɗari biyar a'a yanzu wannan wadaki wata shida ne ko shekara ɗaya kina kawo dubu ɗaya idan kin kawo sannan kuma uwar kudin su tana nan haka ake to idan mata goma sun karɓa cikin goma da kyar za ka samu ɗaya wacce ake wani malaka ka gani da shi dan uwa yana cewa akwai wanda aka ba sun fi ashirin ba wanda aka gama lafiya saboda haka masu ba da bashin billahi allazi la ilaha illa wata balbal suke shi masu bayarwa in ma za su je su nema aiki su je su nema in ba haka ba sai ka gama samun kuɗi ta hanyar Allah ya gulla ka wuta ranar kiyama yanzu nan muna karatun nan da za a zo a ba da labari a ce ga wani ya turmo shi mamashi yana zina da ita ya abin zai ma kowa girma wajen muni amma annabi cewa yadda mutum ya ci kwandala tare ba gari danna mamashi ya zina da ita ya fi sauki amma haka ake yi su masu karɓa wasu za ka ba su uzu an amfani da halin da ake ciki na talauci aka zo aka kakaba masa irin wannan bashin to saboda haka dai masu yi su ji tsoron Allah su bari sai yake cewa wa amara ta'ala ibadahu Allah ya umarci bayan sa bi taqwa da su ji tsoron Allah la'allahum yuflihuna fil ula wal akhirah saboda ko sa rabota a farko da ƙarshe mujahid yake cewa kane yabi'unan bai'i ila ajalin sun kasance suna saye da siyarwa zuwa wani lokaci fa idan halal ajalu zadu fi samanin idan ainihin wato ajali ya ainihin wato ya kawo idan mutum bai biya ba sai su ƙara ainihin wato kuɗin wajen abin da ya shafi ala an yi wasiru akan cewa wannan abin an yi jinkiri saboda haka kuɗin ya ƙaru sai Allah ya saukar da cewa la ta'kul riba adafan mudaafa Imam al-Qurtubi da ya kawo magana sai ke cewa qultu wa inna ma khassa riba min bayni sa'il al-ma'asi Allah ya keɓe riba ne tsakanin sabo li'annahu allazi adina Allahu fihi bil harbi domin yana daga cikin laifukan da Allah ya umarni yace wanda bai daina ba yana sanar da shi faɗa da shi fa in lam taf'alu fa'adanu bi harbin min Allah wa rasuli in ba ku daina ce da ba Allah yana sanar da ku ga yaki ya tatso tsakanin ku da shi ko kuwa yau ko wata ƙasa ce ta gangami ta ce ga yaki nan yana zuwa a kai kasa akwai bala'i ballantana Allah ya dingame shi in ba a daina ba ga yaƙi nan yana zuwa faka annahu ya kula kaman Allah yana cewa ni in lam tattaqur riba in ba ku ji tsoron riba ba ku jimtu in kuna cin riba ba za ku iya fito na fito da makiyanku ba sannan wa qutiltum za a kashe ku fa amarahum bi tarki riba sai Allah ya umarce su da ainihin wato cewa su bar riba li'annahu kana ma'amulan bihi indahu domin suna mu'amala da ainihin wato riba tun fi wancan lokacin Allah ta'ala yake magana to shi yasa za ku ga bankuna na musulunci da ake ƙoƙarin kafawa yanzu suka zama ƙalubale ga bankunan kafirci domin duk wanda ya fara mu'amala da bankuna na musulunci zai gane cewa bankunan da ba na musulunci ba babu Allah dama ba a kafa su ba dan jin kai da tausayin mara karfi dama almulku liman qahara ne kawai yadda ka san kashin dankali ƙasa ƙanana a ƙasa manya a sama haka ake so rayuwar ta ci gaba da tafiya Allah ta'ala ya sa mu dace Da haka mudha'afatun suka ci ainihin wato wato isharatu ila takrar at-tad'if aman ba'da an ishara ne zuwa ga ainihin wato yana nunkuwa shekara bayan shekara kama kanu yasna'una kamar yadda suke aikata fadallat hadhihi al-ibara al-mu'akkada ala shun'ati fi'lihim wa qubihim sai wannan aya take nunawa da wannan ibarar akan munin ainihin wato aikin da suke na riba ولذلك ذكرت a التضعيف خاصة كيف أكا أنبشي حالة تضعيف أكي a أكا لا تأكل الربا أضعافا سياكا مضاعفة akwai ribar da take ba a ba'afin mu za'afa ba to wannan nau'in na riba a cikin riba ya fi kowane riba muni mafi yawanci kuma bankuna da ita suke ta'amuli a ba'afin mu za'afa ake in ka je rancen bashi ba za a baka bashi ba sai da interest haka ake Allah ya sa mu dace to ana nuna ainihin wato lokaci yayi a da na so mu karasa ayin nan amma ma bari sai gobe wattaqullaha واتقوا الله واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana kuma muna ci gaba da sanar da mutane akan abin da ya shafi neman taimako na kuɗaɗe da abinci da kayan sawa dangane da taimaka ma marayu da masu ƙaramin ƙarfi a wannan nisanta Allah ta'ala ya sa mu dace mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh?